أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم ya sake dawo da mu wannan rana ta talata bakwai ga watan zulkada alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da bakwai ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da mu na wannan littafi a shifa da ta'arifi haƙoƙin mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ɗaya daga cikin manyan magabatan malamai a shekul allama qadi iyas rahimahullahu ya rubuta wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye street a cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar wato darasi na tamanin da tara a fasali ya mana bayani akan wato irin wasu abubuwa daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga lokacin samuwar cikinsa zuwa ga haihuwarsa girmansa bare kuma lokacin da aka ce an yi mashi wahayi ya zama annabin Allah subhanahu wa ta'ala annabin duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanto waɗannan abubuwa daga cikin mu'jizojinsa to yau insha Allah za mu tashi a shafi na 275 darasi na 90 faslun malaci rabewa insha Allah قال القاضي أبو الفضل رحمه الله القاضي عياض أبو Allah ya ƙara masa مسا رحمه قد أتينا في هذا الكتاب haƙiƙa mun zo a cikin wannan littafi ala nukatin akan wasu daɗaɗa ko kuma zurfafa min mu'jizatihi daga cikin mu'jizozinsa wadiha bayyanannu wa jumalin min alamati nubuwati mun zo wurin wasu alamomi dunkulallu daga cikin alamomin annabcinsa muqni'atin waɗanda yake suna gamsarwa suna nitsarwa fi wahidin min halkifaya wal a cikin guda ɗaya daga cikin mu'jizarsa akwai wadatuwa da takaituwa wato in ka ɗauki mu'jizarsa guda ɗaya ita ta isa ta wadatar da kai daga dukkanin wani bayani Wata rakna alkafis ma da ce mun bar da yawa siwa ma zakarna koma bayan abinda muka ambato wato abinda muka bari ya ce wanda muka ambato waqtasarna muka gajarta min al-ahadith at daga cikin dogayen hadisai jam'u tawil ala ainil gharad wato zuwa ga asalin manufa muka tunkari manufar da muke so mu yi bayani muka bar komai wa fassil maqsid da kuma bude manufa in ka ce fasastu alkhatam na buɗe zobe wato mun yi haka don mu buɗe manufanmu ƙarara wa min kasiril hadis mun bar da yawa daga cikin hadisai wa gharibiha da kuma bakin hadisan alama sahha muka takaitu kawai akan abin da ya inganta washtaha kuma ya shahara illa yasiran min gharibi sai dai kaɗan daga cikin bakin hadisai wato waɗanda suke da suna da dattawan kalmomi su ne kawai muka ɗan kawo 'yan kaɗan mimma zakarahu mashahirul a'imma wato na daga cikin abin da mashahuran limamanmu magabata suka kawo wa hazafnal isnad malaki mun share isnadi fi jumhuriha a cikin mafi yawa daga cikin hadisan wato ba kasafai mukan ce haddasa fulan haddasa na fulan akbara na fulan a'a mun share isnadin a cikin da yawa daga cikin hadisa talaba lil ihtisar domin neman takaitawa wa bi hazzi hadha al bab ya ishi wannan babi girman matsayi da daraja law tuqassi da za a bibiye shi an yakuna diwanan ya kasance wani kundi ne jami'an gamamme ya shtamilu ala mujalladatin idda wanda zai tattara mujalladai masu tarin yawa wato da za a bi shi shi wannan babin kawai na mu'jiza to wato da za a tara kundi kundi ne na littattafai mujalladai masu tarin yawa domin kowace mu'jiza sai an yi bayanin ga yadda ta faru ga dalilin faruwanta ga inda ta faru ga kuma akan wanda ta faru to amma malaki duk sai muka takaita wannan muka gajarta muka ga cewa muna son bari mu tafi kawai mu tunkari manufanmu gaba ɗaya kai tsaye malam ya ce wa mu'jizatu nabiyyina mu'jizozin annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azhar min sa'iri mu'jizatir rusul wato sun fi mu'jizozin sauran annabawa bayyana ana fahimta bai waje haini ta fuskoki guda biyu kowane annabi Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi yakan ba shi mu'jiza amma ta annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta fita dukkanin annabawa bayyana ta fuskoki guda biyu A haduhuma fuska ta farko kasratuha annabi alaihi salatu wassalam mu'jizarsa ta fita kowane annabi mu'jiza yawa saboda zaka ga wani annabi mu'jiza guda ɗaya ne wani ga guda biyu ne wani guda uku wani guda tara kama annabi Musa walaqad ataina Musa a ayatin bayyana. fas'al bani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mas'ura kaga guda tara aka bashi mu'jiza amma ta sallam tana da yawa ana fahimta sai dai wanda aka ji kawai wasu din ma ba a ji su ba malam ya ce wa annahu lam yu'ta nabiyyun mu'jiza babu wani annabi da aka baiwa mu'jiza in an ce abu mu'jiza ma'ananta kalma ce ta larabci ma'ananta abu mai gajiyarwa da kalmar ijaz wanda zai sa kowa ya gani amma ba zai iya yi ba ana fahimta illa wa inda nabiyina mithluha babu wani annabi da za a bashi mu'jiza face akwai irin ta a wurin annabi musallallahu alaihi wa sallam ma huwa ablahu minha wato wanda ta ma fi ta wancan annabin isuwa nan wurin masu bugu irin nawa wanda ba su da bugu irin nawa au ma huwa ko to mu gyara aw ma huwa ablaga ne ko ablagu ablagu to mu share wannan alifun din eh a gyara wa inda nabiyina misluha aw ma huwa ablagu minha wato a wurin annabin mu alaihi salatu wassalam akwai irin wannan mu'jiza kai koma abin da ya fita wancan annabin ma isuwa wa qad nabbaha nasu ala dhalik haqiqa malamai sun fadakar akan waɗannan abubuwa fa in aratahu fata'ammal fusul hadha al idan kana son ka gane waɗannan mu'jizozin to ka nazarci fasulai na wannan babi wa mu'jizati man taqaddam min al-anbiya sannan mu'jizozin waɗanda suka gabata daga cikin annabawa taqifu ala zalika insha Allah zaka tsayu akan abin da nake bayani in jimal yace ka dauko mu'jizar annabinmu? sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tattaro mu'jizozin annabawa zaka fahimci abin da nake gaya maka ana fahimta wa amma kaunuha kathira amma kasantuwanta tana da yawa kathiratun ne ko kathiratan a wurin hukuma kathiratan su mu gyara namu kathiratan haka ya kamata ya zama saboda kathira zai zama abin nan khabaru kyaunu ne ترفع كان لمبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدنا عمر انا فهمتها مالكي فهذا القران kaga wannan qur'anin wa kulluhu mu'jiza dukkanin sa gaba daya mu'jiza ce wa aqallu ma yaqa'u al-i'jaz fi mafi karancin abinda ke iya aukuwa a cikinsa na mu'jiza inda ba'di a'immatil muhaqqiqin a wurin wasu daga cikin limamai masu kwalkwafe bayani suratu inna a'tayna kalkausa ita ce ka dauki suratu inna a'tayna kalkausa kaga tana da ayi guda uku malamai suka ce to ita ce mafi karancin abinda mu'jiza ke iya aukuwa a kanta. aya fi qadri ha ko kuma ka ɗauki aya gwargwadon inna a'tayna kal kautsar ita ma ka samu mu'jiza ce wa dhahaba ba'du wasu daga cikin sashin malamai sun tafi ila anna kulla ayatin minhu cewa kowace aya daga cikin ayoyin Alƙur'ani kaifama kanat duk yadda ta kasance mu'jiza to ta kasance mu'jiza ce misali ƙur'ani na da ayoyi shida. sai malamai suka ce kowace aya ka ɗauka a ra'ayin ko fahimtar wasu malaman kowace aya ka ɗauka daga cikin dubu shidan nan da ƙari to ita kanta mai zaman kanta ne ma'ujiza ce duk yadda ta kasance doguwa ce ko gajera ma'ujiza ce waza da akharu wasu daga cikin malamai suka ƙara anna kulla jumlatin muntazima minhu mu'jiza cewa dukkanin wata jumla wacce ta danku ko ta tsaro a cikin qur'ani to takan kasance ma'ujiza ce wa in kanat min kalima aw ta ko da ta kasance daga cikin kalma ce guda ɗaya ko kalmomi guda biyu Walhak, da ke zance na gaskiya ma zakarnahu awwala shine abinda muka ambato farko na cewa sura ake magana ana fahimta ba aya ba mai qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala fa'atu bi suratin min misli ku zo da sura daga kaman irin surorin alkur'ani kaga bai ce aya ba sai ce sura ana fahimta da haka sai ce to sura ita ce ake magana akan girmanta da kuma mu'jizarta Fahuwa a aqallu ma tahaddahum bi ita sura ita ce mafi karancin abinda ƙur'ani. ko kuma Allah subhanahu ta'ala ya gargade su da shi ma'ama yansuru hadha min nazar tare da abin da ke kalfafuwar wannan na dubi wa tahqiqin da kuma ainihin haƙaƙewa ya tulu batuhu shimfiɗa ta ko bayaninsa mala yace zai yawa wa idza kana hadha to in ya zama na wannan haka yake cewa kowace sura cikin alqur'ani mu'jiza ce ni da kai da shi da su ba za mu iya zuwa da ita ba fafil qur'ani min al-kalimat to a cikin al akwai kalimomi nahwu kwatankwacin min sab'atin wa sab'ina alfa kalima akwai kalima a cikin alkur'ani kusan dubu saba'in da bakwai wa nayyif da ɗauriya da rabi dubu saba'in da bakwai da ɗauriya ala adadi abin. akan yadda wasunsu suka kidaya don lokacin hajjaji bin yusuf a sakafi sai da yasa aka zauna a gano harufan qur'ani nawa ne ayoyinsa nawa ne kalmominsa nawa ne rubu'in da ke cikinsa nawa ne juzu'insa nawa ne ahzabinsa duka aka kwalmafa waɗannan aka yi to bisa lissafin wasu daga cikin wanda suka yi wannan aikin kalima na alƙur'ani sun kai dubu saba'in da bakwai da rabi وعدد إن أعطيناك الكوثر عدد كلموم سورا إن أعطيناك الكوثر مالتي عشر كلمات كلمومين قدابوما فتجزئ القرآن على نسبة عدد كلمات دوهك إتولن سورة ta isawa alƙur'ani a kan adadin kalmomi na inna a na kalkauta ana fahimta aziyadu min sab'ati alaf juz wato ta isan ma da ainihin surorin alkur'ani daɗin wato juz'i dubu bakwai wa kullu wahidin minha kowane juz'i daga cikin juz'i dubu bakwai din nan mu'jizun fi nafsihi shi kanshi mai gajiyarwa ne ba za a iya zuwa da shi ba sun ijazuhu kama taqaddama bi wajhayn sannan fuskar da ƙur'ani ya gagari al'umma to ta fuskoki guda biyu ne na farko tariqi balagat yadda tsarin balagarsa take hanyar balagarsa wa tariqi nazmi da kuma hanyar shirya shi alqur'ani fa sara fi kulli juz'in min hazal adad mu'jizatan sai ya zamana cewa zai zamana a cikin kowane juz'i daga cikin wannan adadin akwai mu'ujizoza guda biyu ma'anan ka dauki balaga ka dauki kuma tsarinsa balaga daban sa daban to kaga an samu mu'ujizozi guda biyu kenan to in ka dauke shi da adadin kalmomi da aka ce akwai kalmomi dubu saba'in da bakwai da ɗoriya to kaga ta ɓangaren balaga akwai kalmomi akwai wato mu'ujiza dubu saba'in da bakwai da ɗoriya sannan ta ɓangaren tsari akwai mojiza dubu saba'in da bakwai da ɗauriya to in ka haɗa su gida biyu adadin abin da ka samu shine girman mojizan da ke cikin alkur'ani ta bangaren balaga da kuma ainihin tsarinka an fahimta kuwa za'afal adad sai adadin ya rubanya in ji mala min hazal ta wannan fuska sun mafi wujuhu a i'jaz ukhra sannan a cikin alkur'ani akwai fuskokin wata mu'jizan kuma daban min al ikhba shine na bada labari bi ulumil ghaib da ma na gaibi wanda yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labarin al'ummomi ya bada labarin ɗaiɗaikun mutane ya bada labarin ƙabilu wanda yake shi kakanninsa ma ƙila lokacin alaihi sallallahu alaihi wa sallam su ma ba san wannan ba shi sa in ya bada labarin sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilai ma kunta ta'lamuha an wala qaumuka min ƙabli hadha in bacin mun baka labari ba kai ba alaihi sallallahu salam ba mutanenka ba ba wanda zai iya sanin wannan labari wani zubin ka ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima auhaina ilaika hadal alquran ana fahimta wani zubi ya ce zalika min anba'il qura ha alai ko eh, hu alai alayk ha qa'imun wa hasid daga ciki akwai da alƙarya tana tsaye akwai ce kuma an girbe ta ana fahimta zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wama kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yankurun labari ne ake bashi zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilai. wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyum yakulu maryam duka waɗannan abubuwa qur'ani ya zo da su baya nan akai to ya kamata ya ishi mutanen nan su gane cewa lallai wannan magana gaskiya ce idan ko ka ce aljani ne ya bashi labari a to shin aljanin ya rasa wanda zai ba labari tun tsawon wannan lokacin har sai da ya jira shi alaihi salatu wasalam ana fahimta da haka qur'ani ya ba da labarurruka na gaibi mala yace faqad yakunu fi surati alwahida min hadhihi tajzi'a sai ya zanto a cikin sura guda daya ya zanto akwai waɗannan karkashe karkashe bangaren balaga akwai kusan mu'jiza 77 bangaren tsari akwai mu'jiza kusan 77 ana fahimta alkhabaru an ashiya min alghaib ya zanto akwai labari na daga abubuwa na gaibi daban-daban kulla kabarin min ha bi nafsihi mu'jiz ko kuma mu ce kullu malam kullu ne ko kulla kullu mu gyara dan banga abin da ya mai da shi mansubi ba kullu khabarin ha bi nafsihi mu'jiz kowane labari daga cikin waɗannan juzu'i juzu'in shi kanshi mu'jiza ne fatadha'afa al'adad sai kuma adadin ya sake rubanya karratan ukhra wani karo kuma daban thumma wujuhul i'jaz al-ukhar allati dhakarna sannan akwai wasu fuskoki na mu'jiza na daban malace wanda muka ambato tujibu tad'if wacce take wajabtar da rubanya adadi akan adadi hadha fi haqqi al-qur'an wannan fa ya zamo a cikin haƙƙi ne na al-qur'ani fala yakadu ya'khudhu al-'addu mu'jizatihi wai dan kidaya a gano mu'jizar qur'ani malaka kidaya ba zai iya kama mu'jizar qur'ani ba wala yahwil al barahinahu killacewa ko iyakancewa ba zai iya tattaruwa akan hujjojin alqur'ani ba thumma al-ahadithu warida sannan ka zo wa hadisai da suka zo wal akhbaru sadira da kuma labarai sune hadisai waɗanda suka fito anhu daga gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadhihi al-abwab a cikin waɗannan baboba ƙofofi daban-daban wa amma dalla ala amrihi da kuma abin da ya nuni akan al'amarinsa na annabci mimma asharna cikin abin da muka yi nuni ila jumlatin zuwa ga jumlola yablughu nahwan min hadha wanda zai iya kaiwa kwatankwacin abin nan da muka ambato na mu'jiza wato a takaice abin da malai so ya ce inda za a zauna a ce za a yi wa ƙur'ani filla-filla a gano kai kowane malami sai dai ya yi bayanin iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi sani amma ba za ka yi tukiya ba a yi shisa kaga muna da tafsirai sun faɗari ana fahimta kowane malami in yi ɗauka wannan za ka ga ya fi ainihin ba da ƙaimi akan ayoyi da hadisai wannan ya fi ba da ƙaimi akan bayanin balaga wannan akan nahu wannan akan sarfo wancan akan kaza kowane malami za ga akwai inda ya fi ba da ƙaimi saboda ai gani yake kai wane da ya fassara akwai abin da ya rage ni bari in shiga to haka kuma za ka ga tun ma wancan lokaci har kuma yanzu ba a gushe ba ana yin tafasir daban-daban ana fahimta kamar baya bayan akwai wani tafsiri da ya fito ina ga zai kai kusan mujalladi 40 ne ko 60 shi kuma shi ma ya tattaro malamin ya shekara kusan 20 na ga da biyar yana rubutun littafin ko 30 shi kuma ya tattaro sai maka bayanin ainihin ga aya da aya sannan ya kawo hadisi ya kawo ya kawo uh, balaga kaza ya kawo nahawu kaza ya kawo duk a lokaci kusan 10 in 1 ko in ce 20 in 1 <laughs> ana fahimta to alkur'ani mu'jizarsa ba za a iya tsinkayarta ba ba za a iya iyakance ta ba alwajhu tsani fuska ta biyu in mala. wato ta bangarorin bayyanan mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam banda yawan su wudu'u sallallahu alaihi wa sallam bayyanan mu'jizozin sa suke fa inna mu'jizatir rusul kaga mu'jizozin annabawa da manzanni kanat bi qadri himami ahli zamanihim akan aiko su ne da kwatankwacin gwargwadon himmar mutanen lokacinsu wa bi hasabil fan kuma akan aiko annabawan ne da mu'jiza da gwargwadon irin fanni allazi sama fihi qarnu wanda wannan karnin annabin ya ɗaukaku da shi wato inda suka fi kwarewa to sai a turo musu da annabin su da irin kwatankwacin abin da suka san shi falamma kana zamanu Musa to kasantuwan zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam ghayatu ilmi ahlihi as-sihr maqrar gogewa ilimin mutanen zamanin annabi musa shine sihiri sun kware wurin sihiri burisa ilaihim musa bi mu'jizatin eh, tushbihu ne ko tashbihu ma yad'una eh, qudratahum alai sai aka aiko annabi musa alaihi salatu wassalam da mu'jizar da yake tana kama da abinda su suke ikirarin iko a kansa shine sihiri ana fahimta faja'ahum minha ma kharaqa adatahum sai yazo musu da abin da ya zanci al'adarsu ya wuce da al'adarsu walam ya kunfi ƙudratihim bai kasance a cikin ikon su ba wa abtala sayrahum ya kuma lalata sihirin su gaba ɗaya ai kaga lokacin da aka zo aka yi kaza yace a inna abinna qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun qalu arji wa wa ba'as ko wa arsil a can sama fil madaini hashirin yatuka bi kulli saharin yatuka bi kulli sahirin alim an fahimta فجمع السهرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة aka tattara saboda su abinda suka goge kenan za a buga to da aka zo ɗin lallai lallai sun zo da abinda suka sani ana fahimta masu yi da fir'auna inna lana la'ajiran in kunna nahnu galibi. ghalibin qala na'am wa innakum idhan atan wa innakum lamina al-muqarrabin atan sama in kawo ana fahimta qala lahum musa alqu ma antum mulqun can kuma in ka koma gashi nan dai ana ta bayanai to da suka zo din nan suka jefa Allah sun ta ce wasarhabuhum suka tsoratar da mutane waja'u bi sihrin azim suka zo da sihiri mai girma saboda fagen su ne shi sun shi kaga ko mai girma ya kira abu da girma abin ya kai girma waja'u bi sihrin azim an fahimta annabi Musa shi ma saboda girman abin fa aujasa fi nafsihi khifatar Musa an ka koma can sai da ya razana nan da nan sai ma'iyya taimako ta sauka qulna la takhaf innaka antal a'la kai ma wa alqi ma fi yaminika tarqaf ma sana'u dan kafin wannan sai da suka razana shi kai dan ya dan akwai daga cikin su kamar yadda zuwa cikin Isra'iliya tsawon shekarun sihiri da yayi ya girme ma annabi Musa ba wai shekarun shi na haihuwa ba shekarun da yana aikin sihiri da gogewa da sanin makaman aiki shekarun sun girme ma annabi Musa alaihi salatu wasalam to ka hada da shekarun shi kaga work experience ji ji bature ya ba wuce abin da ake nema <laughs> da haka suka ganshi ah, kai dan yaron nan kai ne zaka zo kai abin da namu to ko dai ka jefa mu jefa namu ya cinye naka ko kuma mu jefa kamar ce karin sai inda zaka kama zaɓa abin da kake so a yi sai ce ƙalalar musa alƙuma an tumurkun a'a ku jefa kaga ya girmama saboda shekarunsu da wasu abubuwa amma da suka jefa lallai ya razana alaihi sassa saboda an zo fagensu su abinda suka sansa amma sai aka ce la أنا فهمت أنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أنا فهمت تو كون النبي أكن أيكيش زوا جمتا ننسى وتدئل أبن دسك وكذلك زمن عيسى هكا زمن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام أغنى ما كان الطب wato mafi abin da fi wadatuwa da shi likitanci wa aufaru ma kana ahaduhu kuma shine mafi yawan abin da mutane suka kasance kowane gida sai kaga likita kowane gida sai ka samu likita faja'ahum amrun la yaqdiruna alai sai wani al'amari ya zo musu wanda ba su da iko da shi wa atahum ma lam yahtasibuhu sannan abinda ba su taba tsammanin sa ba ya zo masu min ahya'il mayyit na raya mamaci wa ibra'il akma da warkar da makaho wal abras da kuturu duka waɗannan abubuwa al akma shine wanda idan ma an haife shi makaho ne ana fahimta amma annabin Allah Isa alaihi salam idan ya zo ya yi addu'a ya shafi idan ce ka kalli al'umma da izinin Allah idan zai bude haka kuturu wanda yatsun sun gudu sun cinye haka kuma wa ubri'ul akma wal abrasa wa al mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum abinda ka ci gaba daya sai baka labari malam ya yau kaga ka ci kaza da safe da rana ka ci kaza yanzu kuma in ka koma mamanka ta girka kaza Sai baka labari ana fahimta haka kuma mamacin da ya mutu shekara da yawa za ku je da shi ya shafi kabarin ya yi addu'a sai mamacin ya taso ka san wannan ce na san shi waye ɗan uwana ne ni waye kai annabin Allah ne sai ce to mutu da izinin Allah ana fahimta an zo musu da abin da tunaninsu ya wuce tunaninsu gaba daya don haka shine ne malaki cewa min duni mu'alaja ba tare da magani ba wala ba kuma tare da likitanci ba saboda likita yanzu koma na ina ne don maganin da zai ma sai ko dai ce ka je yi scanning ko ya ɗora ka kan x-ray sai ya gano lalurar sannan ce to abinda nake tunani ka ne to shi annabi isa alaihi salatu salam ba wannan test in ba wani gwaje-gwaje kawai kuturu ne ka zo ya shafe ka da izinin Allah shikenan sai ga yatsu makaho dai ba idanu ya shafe ka da izinin Allah shikenan ido ya bude su ko sai sun hada kayayyakin su na gargajiya hada wancan hada wannan sannan a baka a ce ka je kai ana fahimta wa hakaza sa'iru mu'jizatil anbiya haka kuma wato sauran mu'jizozin annabawa kamar annabi Dawud da annabi Sulaiman alaihi wassalam mutanen sun shahara da mulki da kuɗi da ƙasaita don haka sai zamana kamar yadda ya zo a cikin alfurkan na ibnu taymiya rahimahullah akwai annabi tsantsa akwai annabi kuma saraki kama annabi sulaiman wa warisa sulaimanu Da'ud ya gaji mahaifinsa ya gaji sarauta kuma ya gaji mulki ana fahimta duk mulkin ka kai bai kai na annabi Da'ud ba domin in yaso sai ce iska ta dauke ka sai a ganka kana tafiya iska kaman kawo jirgi kai ko duk kudin ka baka da wannan mulkin ana fahimta ko kuma yake a ɗauko min gidanka aikin aljanu kenan qala ifritu min aljinn ana atika bi qabla an taquma min makani wa inni alayhi laqawiyun amin ana fahimta to sai a dauko in ka tokan duk mulkin ka duk kudin ka kai ba za ka iya cewa dauko gidan wani a kawo ba to wani mulki ne kake da shi da kai na shi don haka kaga kenan duk dole in dai wanda Allah ya shirya ne zai ce kai wannan al'amarin ya wuce da tunani na kawai ba irin namu bane wannan zai musulunta ana fahimta don haka dukkanin annabawa sun inna Allah ta'ala sannan lalle Allah subhanahu ta'ala ba'ata Muhammadan ya aiko annabi sallallahu alaihi sallam. wa jumlatu ma'arifin arab alhali dukkanin rankatakab din ilimoman larabawa wa ulumiha da sanin su arba'a abu ne guda hudu albalaga sun kware wurin iya magana wa shi'r sun iya waka wal khabar sun iya ba da labarai wal kihana ana cewa kihana ana cewa kahana da bokanci sun kware wurin duba da zanen ƙasa ana fahimta shi yasa zaka ji wannan cewa la'amruka ma tudra at-tawariq bil hasa wa la zajiratu at-tayr ma Allahu sani'u sun goge wurin wannan dan abin da za a yi ba za a yi ba sai an je an yi duba duba an yi lalube su suna amfani da aqdah wato masosa za akwai mashi za a ce abin nan if'al nan a ce la taf'al nan a ce ghafal in kana neman aure ko za ka yi tafiya wannan mashin aikata wancan karka aikata wannan kuma a ce ya rafkana sai a taru a watsa su idan ya fito ghafal to shi kenan sai a ce a'a gunki ya rafkana yanzu maganan da yanzu ba a samu matsaya ba ba a ce kai ba ba a ce karkai ba yanzu sai a sake sa lokaci za a sake jefa masoshi shi ana fahimta to shine yanzu da yawa daga cikin mutane tauhidi sai waɗanda Allah ya tsare wani yake maka wai in malamin shi yake kare fita shi ba zai fita ba ana fahimta in yayi tari <coughs> lafiyayyu guda uku sai ya kira ce wallahi tari nake ta fama da shi lafiya dai kuwa mala ko za a mun lalube saboda shi tunanin shi an taba shi ana fahimta to shi sa an ka duba innal insana khuliqa halwa idza masahu sharru wa idza masahu alkhairu illa almusallin sai masu sallah su kuma alladhina hum ala salatihim sai waɗanda suka tattara waɗannan sifofi amma da yawa daga cikin mutane haka aka koma kuma ni ina cewa inda muna da adalci na tun baraya bariya wancan nake wannan tambaya har yanzu na kasa samu ansa wani mutum ne ya taba zuwa ya ce maka don Allah ka mishi addu'a samun shi da yake na alkhairi ya yi yawa an jefe shi ka roƙa mashi Allah jifan shi aka yake samun kuɗi da yawa <laughs> ka taɓa samun na mutum to me yasa samu bai zama jifa ba sai jaraba ce sai zama jifa <laughs> yaran ya fito to haka al'amuran suke to dole duk abu da ya zo ka ɗauke shi haka kuma komai yana da iyaka eh duk abin da ka gan shi yana da iyaka idan Allah bai iyakance shi ba bai iyakantuwa malai ci gaba da cewa fa'anzala Allahu alaihi alquran Allah subhanahu ta'ala sai suka masa alquran Ka kaga ilimin su guda hudu ne akwai balaga iya magana akwai waka akwai labari akwai bokanti. to qur'ani sai tattara abubuwan nan guda hudu balagar dai ga ta ana fahimta tsarin magana tsarin magana ya zo cikin bukhari akwai sanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yu'a dukkan a farfajiyar ka'aba yake wannan karatu mushrikai kowa na sauraron sa sallam har sai da kai fasjudu lillahi wa abdu duk wanda ke wurin sai da ya fada ya sujjada mushrikan muke magana ba ma musulman ba aka tambaye su kun musulunta ne ce a'a balaga qur'ani ce sun sa ba abin da za su yi sai dai su ma su yi sujjada kawai saboda ai larabawa ne suna fahimta to kaga balagar qur'ani ta tafi da tasu balaga sannan waƙe su waka suna da abin da ake ce bu'o ash'ariyya wato tsari na waƙoƙi guda goma sha shida ana fahimta su ne aka tsara aka ce duk waƙoƙi ba su fita daga cikin irin wannan tsari to shi ƙur'ani da ya zo bai tafi akan irin wannan bukhor tsari irin nasu na waƙoƙi ba amma sai wasu ayoyi suka zo suka ɗauko wani abu na kama da bahari ana fahimta misali kaman أريني بالذي استقربت خطا فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه مفعلة مفعلة فعول بحر الواتر بحور الشعر واثرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول أه sai suka ga abin ya fanso ka yi kama da irin nasu tsarin amma kuma an tafi gaba ba haka yake ba saboda nasu tsari in ka faro ka hau sira'i sai ka dare da shi to nan ko wani abu ne can an ɗaɗɗako nan yayi kama da nan amma ba haka ba misali wani wurin ka koma mata bin musa wa huwa bahrun kamilu fa hunaka min jam'il mala'iki mushtarak mutabutu fihi فيه min rabbihim wa وبقية mimma ترك mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun wani bahari ne kamil kamala al-jamala min al kamilu al-kamil mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun ah, abun sai ya ruda su gaba daya to shine sai su ce a wa huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minuna wala bi qawli kahin qalilan ma can kuma ce ma allamnahu wa ma والشعراء يتبعهم الغاوون ba waka bace ana fahimta am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum haka ba waka bace ba kuma ainihin yadda kuke tunani bane kaga nan ma an tafi da su sannan wal khabar labari sun iya bada labari amma ba ba sai labarin qur'ani ya fi nasu yanzu misali dauki suratu yusuf in ka dauke ta tun daga farko tun yadda abun yazo ya kama أنا فهمتها إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي يا فار باش لاباري قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان أكذو أكفارا sannuka dan aka dauke shi قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياب ان كنتم فاعلين aka dinga jan mu a hankali a hankali a hankali yanzu an je an kaita ana fahimta sun jefa shi a cikin rijiya wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun aka zo aka mu, muka tafi ana fahimta muna bibiyar labarin an dauke shi yanzu an tafi da shi أنا فهمتها وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فعدل دلوة قال يا بشرى هذا وأسروه سنأك كيم ورن بأك سوكدجي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي عسى أن ينفعنا أو نتخذه ننكم أن دنبروان بتكاربا ولقد همز به وهم بها لولا أن رأى برهانا كذلك لنقذف عنه السوء والفحشاء إنه من عباده من عبادنا المخلصين an tafi an tafi an tafi can kuma wa qala niswatun fil madinati imra'atun azizi turawidu fataha an nafsihi qad Shagabaha, inna lanaraha to da aka kawo zancenta ita ma kuma sai aka bamu labarin da ta kare da su فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن وقالت اخرج عليهن ƙarshe ta ƙari ta ce fa zalikunna alladhi lumtunni fi wa laqad rawatuhu an nafsihi fastasam ana fahimta aka gama da na aka sake ɗaukan mu wa dakala ma'ahu sijna fataya qala ahduhuma inni arani a'mil a'tiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan kaga labari kan labari kowanne duka bayan ya gama وقال للذي ظن أنه ناج inda مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فلبس في السجن ينا تكون ونن سيجا kuma dalilin fita. wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum ana cikin wannan sai wancan mutum da ya fita aka sake mai da mu shi ga yadda ya kare shi wancan din an tsire shi amma shi wannan gashi nan wadda karama da umma ana unabbi'ukum bi ta'wilihi يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يفسر أبن قبات آية سيتي تبدي بتبع سيأك ساكي ميدا مولا بارم باتا أنا فهمتها ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليه قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا عاشا ما علمنا عليه قالت امرأة العزيز الآن أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي تساك ساك أوكم بكم ينزو يا مفادع عليه الصلاة والسلام قال جعلني على خزائن الأرض إني yanzu ya samu fada sai ga 'yan uwan shi kuma su da suka shirya kai nan ba yanzu an naushi kusan shekara 60 70 da wannan duk tafiya ake shekaru na tafiya ana fahimta izdakalu alaihi fa arafahum wa hum lahu munkirun ya gane su amma su ba su gane shi ba sai ya tsokano zance alisalam qala atuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi ana ta tafiya suka je za su yaudari baba kamar da suka yaudare shi a wancan farko qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qab fallahu khairun wa huwa arhamur to yace ya yadda amma ga sharadi la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriq wa ma ughni ankum min Allah in al-hukmu illa alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal to sun shiga sun shiga yanzu sun ma an shi kaya فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير qalu تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا قالوا فما جزاؤه إن كنتم an gama yanzu nan suka zo suka ce to ai ba matsala yan ubanci yanzu ya taso in ya sare ba kadi saraka qullahu min qabl fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha qala antum sharrun kaga labari ake ta bamu shekara 60 70 70 da wani abu sai da aka shekara 80 ba haruwa ana fahimta suka sake dawowa shi babban yace to in ku koma irjiu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sara wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi was'al al qaryata allati kunna wal 'ayra allati aqbal wa inna ya kalle su ya shiru yace to yanzu an sake kwatawa wata wallahi anhum qala ya azafa ala iz wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhib qalu tallahi taftau tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna kaga wannan wurin bakuri ne babba qala innama ashku bathi wa udni wa alamu min allahi ma la sai sake mai da su ya bani yazhabu fatahassasu min yusufa wa akhi karshe dai gaba daya gaba daya ana fahimta wa rafa abawayhi ala al-arshi wa kharru lahu wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qala ja'alaha rabbi kaga shekara 80 an dunkulo an ba mu labari to don haka wannan abu sai zai tafi da laraba gaba daya su labari ne wanda ya je farisa kamar su amur bin lu'ai wanda ya fara kawo bautan gumaka cikin ainihin tsibirin laraba shi zai tafi farisa ya tafi roma ya ɗauko labarai amma wannan ana ta bi daki daki daki haka kisa a nami musa ka ɗauka ka tafi cikin suratul qasas haka zaka ga yadda aka dinga gashi gashi gashi gashi ga yadda annabta zo to labarin da suke tinkaho da shi qur'ani ya tafi da su ana fahimta sai hana, bokanci da bugun ƙasa da zane shi ƙur'ani ba bugun ƙasa yake ba a'a labarin ne yake bada wanda kakanninsu ba su nan ba kuma wanda ya san wannan sai makarancin attaura da injila da zabura da sufi ibrahim wa musa amma duk ƙur'ani ya kawo ɗan abubuwa kaga ilimomin nasu guda hudu yanzu babu wanda ya kama da ilimin alƙur'ani gaba ɗaya alƙur'ani ya tafi da wannan gaba ɗaya sai ma ne ce fa'anzalallahu alaihi alquran subhanahu wa ta'ala sai ya saukar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam alqurani alkhariqa li hadhihi alarba'ati min alfasaha wanda ya keke waɗannan fasalola guda hudu ne balaga shi'r khaba sai kuma me kihana ya wuce wal ijab daga kuma takaita magana wal balagatul kharija da kuma balaga wacce yake ta fita annama fi kalamihim daga hanya ta farki tsari irin na maganar su wa minan nazm gharib sannan ya fita daga cikin tsari bakon tsari wal uslub ajib da kuma tsari na ban mamaki alladhi lam yahtadu fil manzum ila tariqi wanda su ba su taba shiriwa ba a cikin waƙen su na tsari zuwa ga irin hanyar wannan na alkur'ani wala alim ba su taba sani ba fi asalibil auzan a cikin salo irin na wazani ma'auni manhajahu farki irin na alqur'ani wa min al sannan ga zantuttuka labarai anil kawa'in daga irin aukakkun al'amura wal hawadis da fararru wal asrar da sirrora wal muhabba'at da ɓoyayyun abubuwa wa zama'ir kai hatta ma abin da ke cikin zuciya ana fahimta kamar misali zaka ga na sha baku kisan walid bin mughira Alƙur'ani sai da ya gaya mishi shi wane ne ma ana fahimta wala tuti kullu halafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin atin utullin ba'da zalika zani an kana za malin wa bani shi bai masa asalin shi ba ana fahimta sannan can in ka koma lokacin da suke ta tambaya game da tashin alƙiyama za a busa kawo bayan mutum ya mutu Allah sun ta ya ba na sallar labarin yadda za su yi sun zo qul kunu hijaratan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man qul alladhi fatarakum fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa za su ɗaɗɗago maka wuya su ce kafin abin ya auku ba aka gaya mishi da zasu za su ɗaɗɗago wuya su ce to matahu qul asa an yakuna qariba ashe kenan kaga qur'ani boyayyun abubuwa ya babba da labarinsu. ga ƙasa irin na abi lahabi da nake baku labari yadda zaka gane qur'ani gaskiya ne qur'ani ya sauka abu lahabi na raye ummu jamil matarsa tana raye ya musu bishara da wuta yace tabbat da abi lahabin wata ma agna anhu maluhu sayasla naran to kamata yayi burumbur yace ah to tunda yace sai an bi shi to bari in bi shi in kare shi misali amma ya gaza yin haka ya mutu kan kafirci kuma yanzu yana cikin wuta kai bal hasali kamar da eh, ibnu hisham ya kawo a lokacin da ta ji wannan sura ta sauka wai sai ta ɗauko dutse wa in kana cikin isnadisa akwai irsali ta zo tana cewa ina sahibinka yana zaune anasallan yana zaune amma Allah ya da kusar da ganin ta bata ganshi ba sai abubakar ta gani rabbi Allah. ina sahibinka me ya faru ba shi bane aka ce ya an sauka mishi da wata sura wai yana mun gargadi da ni da me gidana to da na ganshi da na rotsa masa kai da wannan dutse yana kuma zaune alaihi salatu wassalam to kaga ashe qur'ani ya babba su labarin wasu abubuwa ana fahimta boyayyu misali kafin a tafi yaki qur'ani ya ba su labari sayuhzamul jam'u qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tusharuna wa bisal innal ladina kafaru yunfiquna amwalam liyasuddu فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم والذين كفروا إلى جهنم duk waɗannan abubuwa an ba su labarin za a yi murƙushe ku kamar kiyashi kafin aje za a niƙe ku sannan annabi su sallam ya faru wani lokaci an san abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu abokin abu ne ana fahimta ba sunan shi kenan abdurrahman ba amma daga baya ne aka canza masa shikenan ya zo wurin abu jahal ya ziyarce shi annabi sallan kafin ya tafi ya bashi labari ce aka gaya mashi za a yi yaki a hudu kuma a can ne za a kashe shi mu za mu kashe shi a Uhud wannan dutse na Uhud mu ne ajalin Abu aure. awai shikenan da suka haɗu yace ana im sabaha yace a'a babarka da safiya ake cewa qari abdalana Allahu khairan ha. Allah sata ya canza mana wannan gaisuwa na an'im masa'an am'im sabahan ba shi muke cewa ba ana cewa ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace to ai ni ban san wannan ba shine ake cewa wa idza qila lahum usjudu lirrahman eh, qalu wa ma arrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura ba san wannan ba to kamushi bushara mu ne ajalinsa a Uhud in Allah ya so yadda shikenan ana nan ana nan ana nan sai ga Bangam ibn Amr wani daga cikin jakadin da ƙwarisha suka aika ya zo ya yanke hancin raƙumi ya ce a diriku ba za a ku ku riski kuɗin kayi kayanku ga muhammad can ya fi sallam da shi da mutanensa suna son su kwace muku kaya to ana nan ana nan ana nan sai kuma ga labari ya zo aka ce ai abu sufiyan da ke hirri masanin hanya ne ya kauce wa hanyar da sahabbai suka sani radiyallahu anhum ya biyo hanyar da ba sani ba yanzu ya escape ya sha shikenan sai aka ce to yanzu yakin nan a bar wannan magana sai ce ai wallahi sai mun je badar abin nan badaru ne afwan ba ahudu ba sai mun tafi badaru za mu je wurin mu tsire ainihin raƙumma mai kace-kace da nama a wurin mu shagiya in ji shi iyazan billah sannan larabawa ba za su gushe ba suna tsoron mu har ƙiya musa? malam da ba kaya za ka je ka taro ba eh yanzu ba kayan sun shigo ba eh to a yi haƙuri a bari yaƙin a sai an je aka shirya ana kaɗe-kaɗe ana kaɗe shi abu jihar da ya yunkura sai matar da ta ce ka manta saƙon abokin nan naka da aka ce muhammadu ya yi kuwa gaya maka sun sallam shi gaske ka san ba mutumin nan ba ya ƙarya ana sun sani ba a ba mun karanto da ku ba ɗaya daga cikin karatukanmu lokacin da suka abin ga na sanar zuwa yana cewa Allahumma alaika bi utba Allahumma alaika bi rabi'a Allahumma alaika bi uqba alaika bi kaza ya suka ce malam ka dai wani mutanenka ne ai ya kake musu wannan addu'a kuma ka san kai kanka an kai addu'a addu'a ka bata faɗi ba mutanenka bane dan kun samu sabani sai ka dinga wannan addu'a ka bar da roki Allah to ashe kaga sun san annabi alaihi salam mutumin Allah ne kuma annabin Allah ne sallallahu amma sun ƙi su miƙa wuya shikenan sai ta ce ka manta sai ce kuma haka ne sai ya shanta ne sai aka zo ana kurari ana yi da shi yau ba mai zama sai mace <laughs> babu mai zama a gida sai mace eh goyon mata sai ya yi kamar zai yi kurace <laughs> mala haka dai ajali yana ta fita yana ta fita sai da ya isa badar kuma canne ajalinsa to kaga qur'ani ya bada labarin boyayyun abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tabbatar da waɗannan abubuwa kuma suka auku to amma sai dai ka san shari'a ta Allah ce idan bai haskaka maka ba bai nufe ka da alkhairi ba wallahi ba wanda zai iya daura ka akan hanya in kuma ya nuna maka hasken ba wanda zai iya dasa shi an ce da ni lokaci yayi za mu kwana a wuri insha Allah idan Allah subhanahu ta'ala ya mana ararrai zuwa sati mai zuwa za mu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk